أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغى ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله وكان الله عليما حليما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci a yau muna asibahin laraba goma sha tara ga watan tara watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da goma sha hudu ga watan jun watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi muna cikin suratul ahzab jiya mun kwana cikin wannan aya da alaran ya karanta mana faɗin Allah subhanahu wa ta'ala turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha jiya mun yi bayani na wani bangare na ayar mun faɗi ƙauli ɗaya cikin ƙauli guda biyu na maluma kan menene ma'anar aya din turji man hunna minhunna wa tu'wi ilayka man tasha ma'ana Allah madaukakin sarki ya bada annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dama in ma ya kasance cikin matan da Allah ya halatta masa waɗanda suka zo suka ba da kansu kyauta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure su ba tare da sadaki ba ba tare da waliyi ba ba tare da shaidu ba in ma kuma ya zamanto kan bayani na rabon kwanaki tsakanin mata ga waɗanda suke da mata sama da ɗaya a ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zamanto an ba shi dama ya auri wadda ta kawo kanta ta ba da kanta kyauta gare shi ba sadaki ba wali ba shaidu ko kuma an ba shi dama ya yi rabon kwanaki tsakanin matansa yadda ya so turji man ta sha'u kana iya jinkirta wadda ka so min hunna daga cikinsu wa tu'uwi ilaika man ta sha kana kuma iya karɓan wadda ka so in ma ya zamanto cikin matan da suka kawo kansu wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ba sa ba waliyi ba shaidu wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk cikinsu waɗanda ka jinkirtar da su kace a'a su tsaya ko su saurara ba ka karɓe su ba cikin wanda suka kawo kansu kana da dama daga baya idan ka zo ka ga bukata ko dacewa ko cancantan ka kira ɗaya daga ciki ko ka auri ɗaya daga ciki fala junaha alaika babu laifi a gare ka Allah maɗaukakin sarki ce zalika adana an taƙarra a ayyunuhunna wannan tsari da bayani da muka yi shi yafi kusa ya zama sanyin ido cikin abin da ya shafi waɗannan mata naka wala yuhzanna ba za su yi baƙin ciki ba wala yahzanna ba za su yi baƙin ciki ba wa yardina bima ataitahunna hunna, sa'annan kuma za su amince da duk abin da ka ba su ba tare da wani i'tirabi ba wallahu alamu ma fi qulubikum Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma mai hakuri bayani na wanda ta kawo kanta ta ba da annabi sallallahu alaihi sallama ba tare da sadaki ko shaidu ko waliyi ba mun yi dogon bayani a kansa jiya ƙauri na biyu shine zantuka na wasu daga cikin maluma ko zancen wasu daga cikin maluma da suke ce abinda ake nufi da turji man tasha'u min hunna wa tu'u ilayka man sha. ana magana ne akan rabon kwanaki tsakanin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa babu laifi idan ya zo rabon kwanaki ya kaddamar da wadda yake so ya kuma jinkirta wadda yake so ya sabi da wanda ya so a cikin matarsa ya kuma bar wadda ya so ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce saboda haka wani bangare ko wasu bangare na maluma daga cikin maluman fikihu na shafi'iyya da wasunsu suka tafi kan cewa ba wajibi ne kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya yi rabon kwanaki wa matansa suka kafa hujja da wannan aya suka ce abinda wato wannan ayar take nufi in ya ga dama ya musu rabon kwanaki in ya ga dama kar ya musu rabon kwanaki shi dai ba wajibi bane a kansa saboda haka in muka duba a wannan aya din tana bayyana mana ba wajibi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabon kwanaki in muka duba hadisin na Aisha radiyallahu anha da muka karanta jiya yana bayyana mana cewa wannan ayar tana magana ne kan matan da suka ba da kansu kyauta wa annabi sallallahu alaihi wasallama anan sai ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala yace wannan ayar amma ce yace aya ta take gama gari ta shafi matan da suka kawo kansu suka bada kansu wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta kuma shafi rabon kwanaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa in ya so ya raba yadda ya so in ya so kuma ya daidaita su ba dai wajibi ne a gare shi ba ibini kasir rahimahullahu ta'ala ya ce wannan zaɓi na ibini jarir al wadda ya hada matan da suka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam kansu kyauta da kuma waɗanda da kuma abin da ya shafi rabon kwanaki suka ce idan aka ce ayar ta haɗa abun duka biyu wannan ya yi daidai Ya ce wa hadha alladhi tarahu hasan jayyid ce wannan zaɓi. Ya yi daidai ce wa fihi jam'un bayna a ahadith kuma wannan ya yi jam'i tsakanin hadisai Sa'an nan jama'a su fahimta rabon kwanakin nan ba wajibi ba a akan annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan sauran gama garin mutane amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yayi mustahabbi ne gare shi ba wai wajibi ba. Sa'an nan Allah ya ce zalika adana an taƙarra a yi nuhunna wala ya yahzanna wannan bayani da muka yi idan muka ɗauka kan rabon kwanaki ayar kuke nufi Allah ce zalika adana an taƙarra a ainihinna bayanin nan da muka yi shi ya fi kusa ya zamantowa matan annabi sallallahu alaihi wasallama sanyin ido ma'ana jin daɗin ransu su ji daɗi wala ya hazanna kuma ba za su yi baƙin ciki ba saboda Allah maɗaukakin sarki shi ya halatta masa in ya so ya yi rabon kwana tsakaninsu daidai da daidai sauya in ya so kuma ya raba shi yadda yake so kasantuwar wannan zaɓi da Allah maɗaukakin sarki ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne daga wajen Allah to zai yaye baƙin ciki ko damuwa daga zukatan matan annabi sallallahu alaihi wasallama kan wannan wadda aka jinkirta ta ba kwana a wajenta ba ba za ta ji bakin ciki ba wa yarzina kuma za su amince kasantuwar tsari ne na Allah maɗaukake sarki bima a taita hunna kullu hunna duk yadda ka raba ka ba su za su amince tun tsari ne na Allah maɗaukake sarki ba za su samu wani abin da ya shafi damuwa ko bakin ciki ba a duk lokacin da aka ce maka ɗan adam bayi da wani haƙƙi a cikin abu sai abin da aka bashi to zai sanya masa kwanciyar hankali ba zai samu damuwa da tashin hankali ba sa'an nan kuma duk abin da aka bashi zai karɓa da godiya ina fata an fahimta a lokacin kuma da aka ce ɗan adam yana da haƙƙi a cikin abu ko da haƙƙin ƙanƙani ne idan ba a bashi ba zai ji damuwa ya ji ƙunci a cikin ransa sa'annan kuma zai zamanto ya sa ransa ainin wajen ya samu ɗan wannan ƙanƙanin haƙƙi da yake da shi saboda haka tunda wannan tsari na rabon kwanaki Allah ya ɗauki hakkin ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba yadda so tsakanin matansa duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba ya ba su za su yi farin ciki ba za su yi baƙin ciki ba tun da sun san hakki ne na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba hakki ne nasu ba tare da haka tare da Allah maɗaukakin sarki ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dama amma yana matsa wa kansa wajen ya yi ƙoƙari ya daidaita su tsakanin kwanaki domin ran matansa ya zamanto ya yi daɗi domin su zamanto sun ji daɗi a ransu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya raba abu tsakanin matansa yakan ce Allahumma hazihi qudrati ya Allah wannan shine iko da ni na iya mallaka ko iko da ni nake da shi fima amliku cikin abin da nake da iko kansa fala fi fima tamliku wala amliku ya Allah kada ka kama ni kada ka tuhume ni da abin da kai ne ka mallaka ni ban mallaka ba ina fata an fahimta dukkanmu nan ba zai buya mana ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wane ne ya fi so cikin abin da ya shafi mata ya ce na na aisha radiyallahu anha wane ne ya fi so cikin maza ya ce abuha ma'ana babanta baban na na aisha radiyallahu anha ne wa sai jina abubakar radiyallahu anhu tare da wannan so da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wa Nana aisha amma yana ƙoƙarin ya daidaita matansa cikin abubuwa saboda kar wannan son da yake wa Nana aisha radiyallahu anha ya yi galaba a kansa ya zamanto ya yi wani abu wadda ba daidai ba wajen rabu shi yasa yake ce Allahumma hadhihi qudrati fi ma amliku ya Allah wannan shine iko na cikin abin da na mallaka fala talumni fi ma la fi ma tamliku wala amliku karka tuhume ni ya Allah cikin abin da kai ka mallaka ni ban mallaka ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance cikin rashin lafiyar da yayi wanda ya koma ga Allah madaukakin sarki ana ɗaukansa ana zagawa da shi tsakanin matansa a kwanakin da ya raba musu har ya kai ma ya zo ya nemi izininsu ya nemi dama ya nemi yardansu cewa su ba shi dama ya zauna a ɗakin na na aisha radiyallahu an haye jinya imamu muslim ya fitar da hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance yana rashin lafiya amma yana tambaya ina ne nake gobe ina ne nake yau ina ne nake gobe ya kulu aina ana yau yau ina wani daki ne ina dakin wace ce cikin mata na aina ana gadan wani daki kuma nake gobe yana bincika na ya gane yaushe ne ranan kwanan na na Aisha radiyallahu anha Rana Aisha radiyallahu anha kace da a ranan kwananta a lokacin da a kwanakin da aka raba sai ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai da ranar da yake ɗakinta duk da cewa imamu bukhari da muslim sun fitar da hadisin cewa farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ciwo na ajali ya fara ne a ɗakin maimuna sa'an nan daga baya ya nemi izinin sauran matansa cewa ya je jinya a ɗakin na na aisha radiyallahu anha kuma suka bashi wannan jama’i ina fata an fahimta ƙurgumi rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar tana nuna mana cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama na ya raba kwanaki yadda yake so tsakanin matarsa amma tare da haka yana ƙoƙarin daidaita su baya yi yadda ya so yana ƙoƙarin daidaita su saboda su ji daɗi a ransu yace to wannan ayar tana nuna mana cewa sauran gama garin mutane wajibi ne gare su su raba kwanaki tsakanin matansu in ya samu kwana ɗaya da wuni ɗaya kamar yadda kusan mafiya yawan maluma suka faɗa sa'an daga cikin maluma akwai waɗanda suka ce wajibi ne an yi raban kwanaki to da daddare mutum ya zamanto a ɗakin matansa ko da da rana bai kasance a ɗakinta ba sa'an nan kuma mace hakkinta ne idan aka yi rabon kwanaki aka ce ranar kaza kana ɗakin wanci to dole ka je ɗakinta ko da a ce matar ba ta da lafiya ko da a ce matar tana jinin al'ada za ka je ɗakinta rashin lafiyanta jinin al'adanta ba zai yaye ba zai ɗauke hakkin zuwan ka ɗakinta ba ina fata an fahimta sa'an nan kuma idan shi kansa ne mijin bayi da lafiya shi ma dole ne ya adalci ya raba musu kwanakin kamar yadda yake cikin lafiyansa sai dai idan rashin lafiyan ya mamaye shi ya yi galaba a kansa ba zai iya zazzagawa ba to anan yana da dama ya nemi izinin sauran matan su ba shi dama ya zauna a inda ciwon ya masa galaba sai ya jinya a ɗaki in Allah ya taimake shi ya warke sai ya ɗora daga inda ya tsaya na zagawa tsakanin matansa ina fata an fahimci wannan imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce wajibi ne da miji ya yi adalci tsakanin matansa wajen abinci da wajen tufafi idan sun kasance daidai suke wajen abin da ya shafi bukata ma'ana abin da ake nufi mata sukan iya sha bamban kamar yadda mun yi ta bayani a darussan mu a baya da hudumomi da sauransu su mata wajibi ne a daidaita su a bangaren quality wajibi ne a daidaita su a bangaren abin da ya shafi quality amma a bangaren quantity ba lalle ne a daidaita su ba saboda misali a bangaren abinci dole ne ka ba su abinci mai daraja ɗaya amma ta iya yiwa wannan in ta ci abinci gwangwami ɗaya ta ƙoshi wannan kuma sai ta ci gwangwami biyu ko uku kafin ta ƙoshi to dole ne abincin ya zamanto iri ɗaya wannan da za ta ci gwangwami ɗaya wadatar da ita ba lallai ba ne sai ka zuba mata gwangwami biyu ko uku abin da aka ɗora maka shine ka ciyar da ita kuma ka ciyar da ita kwalitin abincin da ka ciyar da ita shi ka ciyar da abokiyar zamanta wa in kana abokiyar zamanta tana buƙatar ninki biyu ko ninki uku na? amma dai buƙatar ita ma ta ƙoshi ne wannan ta ƙoshi wannan ma ta ƙoshi a ɓangaren abin da ya shafi tufafi a babin misali ka saya musu zannuwa masu mataki ɗaya wannan turmi ɗaya ya wadatar da ita wannan rabin turmi ya wadatar da ita ita wanda rabin turmi ya wadatar da ita ba a ce dole sai ka maka turmi ta tsinka ta ajiye sauran ko ta yi kyauta da sauran ba yadda ita wancan yanayin jikinta ya hukunta mata turmi ɗaya ne zai wadatar da ita saboda kibanta wannan yanayin jikinta ya hukunta maka rabin turmi zai wadatar da ita to kowanne ka wadatar da su ba a ce sai ka yi yadda ka yi ma wannan haka dole sai ka yi ma wannan ko da a ce wannan bukatanta wannan ta samu bukatanta har ya ɗora ta ajiye ko ta rabar ko ta yi wani abu wannan ba ɗora maka ba ina fata an fahimta saboda haka a abin da ya shafi abinci da tufafi da wajen zama da rabon kwanaki dole ne a raba daidai tsakanin mata a cikin waɗannan abubuwa guda hudu abin da ba a iya rabonsa daidai shine so na cikin zuciya ko ki. so na cikin zuciya ɗan adam bai mallake shi ba Da i ɗan adam bai mallake shi ba wannan ya wuce mataki na ɗan adam shi ya sa Allah maɗaukan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya yi rabo yake ce Allahumma hazihi qudrati fi ma amli ya Allah wannan shine shine ikon da nake da shi cikin abin da na mallaka amma so a ce son da nake yi ma wannan dole sai na so cif da cif irin son da nake yi ma wannan wannan ɗan adam bai mallake shi ba ina fata an fahimta amma waɗannan abubuwan ka daidaita su cikinsa Sannan har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa Allah ce, walan tastati'u ba za ku taɓa iyawa ba an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu ku daidaita so ko ƙi tsakanin mata ko da kun yi kwaɗayin haka ba za ku iya ba fala tamilu kullal mail kai dai kai adalci cikin abubuwan da aka ambata maka na ci da sha da tufa da wajen zama da kuma rabon kwanaki ina fata an fahimta fala tamilu kullal mail karka karkata cikin wata daga cikin matan kan nan ai almailu bil kulliya karkata na gaba ɗaya ya zamanto abubuwan da aka wajabta ma ka raba daidai tsakanin su baka iyawa fatazaru hakar mu'allaka sai ka bar wadda baka mata adalcin ba ko baka musu adalcin ba suna nan a rataye su ba matan aure ba su ba sakakku ba ko ita ba matar aure ba ita ba sakakkiya ba Allah ya hana wannan ina fata an fahimta Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah Allah shi kara musu rahama sun fitar da hadisi daga Abi Huraira suka ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kanat lahum ra'atani duk mutumin da yake da mata biyu famala ila ihdahuma ya karkata zuwa ɗaya daga cikin biyun nan ja'a yawmal qiyamati zai zo ranar iyama wa ahadu shaqaihi wani ɓangarensa ya karkata zuwa wani ɓangarensa yana tafiya a karkace saboda rashin adalcinsa da ya yi tsakanin matansa ina fata an fahimta ka ɗebi wasu haƙoƙi da Allah ya wajabta ka daidaita ka ɗiba ka bada wani ɓangare ka hana wani ɓangare wannan shine aka hana amma yadda kake son wance dole haka za ka so wance wannan ba wajibi ne ba dan adam ma ba zai iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nana Aisha radiyallahu anha yake so amma yakan yi kokari ya daidaita su saboda kar san da yafi wa nana Aisha nan ya bayyana ko ya tasiri cikin abin da zai raba musu tsakanin matansa a qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin tafsirinsa yace ba a hada mata a guri guda sai da yardansu ina fata an fahimta wala yadkhulu li ihdahunna fi yawmin ukhra wa laylatiha bi ghairi li ghairi haja sa'annan a daren in ka kwana idan mutum ya raba kwanaki tsakanin matansa to kar ya shiga ɗakin ɗayan sai dai in akwai buƙatar haka saboda kwanan ba na ta bane a urdubi rahimahullahu ta'ala yace inda hali kar a haɗa su waje guda ma'ana ba wai ana nufin dole ka in kana da mata hudu ka raba su unguwanni hudu a cikin garin Bauchi ba ba ana nufin haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ai matan sa taran nan a nusu suna nuna mana suna haɗe ne a guri guda ko ba haka ba in kana da hali a fili ɗaya ka musu gini bangare bangare bangare yadda duk abin bukata za a samu a ɓangaren za a samu ɗakunan kwana da falo da banɗaki da kicin da sauransu in kana da hali ne abin da ake so kowace ya zamanto kayi masa idan akwai hali ina fata an fahimta saboda haka idan kuma babu hali to sai an yadda al'amari ya a samu yadda aka ba da dama amma al'asali ne ana so a rarraba sai dai in su suka ci, a mun ɗauke maka ka tara mu a gida ɗaya a irin yanayin da muke yanzu ina fata an fahimta sai dai kawai idan kuma muka duba irin yanayin da muke rayuwa a ciki yanzu musamman abin da ya shafi yawaitan mata da kuma karanci na abin da ya shafi tattalin arziki karfin tattalin arziki a wajen mutane waɗannan haƙoƙin inda hali a dinga sadaukar da su domin mazaje su samu dama da za su dinga ƙarƙara aure domin matanmu su zaman mata su zamanto sun samu mazaje domin idan aka ƙara matsawa tsakanin sharuɗa to kuma auren zai ƙara tsananta wajejen mazaje matan kuma za su ƙara yawan zama a gida su rasa mazaje rasa mazajensu kuma zai iya kaiwa zuwa ga mummunan abu ina fata an fahimci wannan Allah ya ce wallahu alamu ma fi qulubikum Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin zukatanku saboda haka kar ku karkata ta ɓangaren abin da ya shafi waɗannan abubuwa ku kasa rabawa daidai amma abin da ya shafi soyayya tsananin sha'awa son saduwa wannan ba za ku iya daidaitawa tsakaninsu ba Allah ya san abin da yake cikin tsakanin Allah ya san abin da yake cikin zukatanku shi yasa ya muku tanbihi akan wannan saboda kar wani ya karkata daga daga wata matarsa zuwa ga abin da ya shafi wata matar ya bar wata inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake buya gare shi cikin sama ko cikin abin da ya shafi ƙasa sai dai tare da haka dan wasu abubuwa da ɗan adam baya iya mallakan kansa wannan an yafe masa la yasri'u al-abd an yasrifa qalbahu an dhalika al-mayyit kan soyayya kiyayya saduwa sha'awa dan adam ba zai iya mallakan wannan ba wa kana Allahu aliman Allah madaukakin sarki ya kasance masani da abubuwan da suke kulla a cikin zukatanku hariman kuma ya kasance mai hakuri mai gafara baya gaggawan kama mutane da abin da ya shafi uquba Allah shi taimake mu la yahillu la yahillu lakan nisa madaukakin sarki yace la yahillu lakan nisa'u min ba'du la yahillu lakan nisa baya halatta gare ka kai aure min ba'adu, daga baya wala an tabaddala bihinna min azwajin ko kuma ya zamanto ka canza waɗannan mata naka walau a'jabaka husnuhunna ko da kuwa ka ga wata mace a waje wadda kenta ya burge ka illa ma malakat yaminuka sai abin da damanka ya mallaka na kuyangu wa kana Allahu Allah madaukakin sarki ya kasance ala kulli shay'in akan dukkan komai raqiban mai kiyaye shi wannan aya ta zo ne bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani a baya na cewa ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mata da abin da ya shafi matan a ‘ya'yan baffaninsa maza ko mata ko ‘ya'yan kawunansa maza ko mata waɗannan ma'ana goggo kenan kawo da goggo ko ko inna duk an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama an halatta masa wadda ta zo ta bada kanta kyauta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sadaki babu wari babu shiru. ayar da ta biyo bayanta sai Allah ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'd bayan abin da ya faru in ji wasu maluma na ba da zaɓi da aka yi wa annabi sallallahu ba da zaɓi da aka yi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su zaɓe shi ko su zaɓi duniya suka zaɓe shi sai Allah ya ce la yahillu laka nisa'u min ba'd to daga nan fa mata kuma ba su halatta gare ka kame ka sake aure ko kuma ka canza ka saki wata matarka ka auri wata ko da ko ga wadda tafi ta kyawu to sai dai bayi maluma suna da maganganu cikin tafsirin wannan aya din wasu daga cikin maluma kamar Abdullahi bin Abbas da Mujahid da Abahak da Qatada da ibnu Zaid da ibnu Jarir da wasunsu suka ce wannan ayar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ne domin ta zamanto sakamako ko sakayya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi kara musu yarda bisa ga abin da suka aikata mai kyawu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wannan da wannan aya Allah madaukakin sarki ya ba da zaɓi wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su zaɓi Allah da manzonsa ko su zaɓi duniya da abin da yake cikinta sai suka zaɓi Allah da manzonsa to waɗannan maluma sahabbai nan da tabi'ai da maluman da suka bayan su suka ce wannan ayar tana ta zo ne don Allah ya musu sakayya yayi wa matan nan sakayya bisa ga zaɓin Allah da manzonsa da suka yi ina fata an fahimta ah, suka ce Allah madaukakin sarki ya ce ya yi wa nabi kulli azwajuka wa banatika kamar ayin da muka karanta yanzu sa'annan kamar bayan sun zabi Allah da manzonsa sai Allah madaukakin sarki ya musu wannan sakamako yadda ya takaita annabin sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi cewa ya tsaya akan iya wannan mata kada ya canza su ko da ya ga wasu mata da suka fi su kyau a waje sai dai bayi daga baya sai aka zo aka yaye masa wannan damuwa aka shafe hukuncin wannan ayan aka halatta masa aure aka yi sassauci wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya cikin musnad na imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i hadisin na aisha radiyallahu anha an aisha radiyallahu anha qalat ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta halallahu lahu nisa na aisha radiyallahu anha tace bayan saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba hatta halallahu lahu nisa har sai da Allah ya halatta masa in ya so ya kara aure ina fata an fahimta sannan ya ibn abi hatim ya rawaito hadisi daga abu zur'a آه يتي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة حدثنا عمر بن أبي بكر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن وعب بن زمعة عن أمي عن أم سلمة أنها قالت أنكر بها حديث أم سلمة تاتي لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم كما هل حتى هل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء har sai Allah madauka sai da Allah madaukakin sarki ya halatta masa ya auri wanda ya so ya aura cikin mata illa za ci maharmin sai dai kawai wanda aka haramta masa ina fata an fahimta wannan kuma shine fadin Allah madaukakin sarki turji man tasha'u hunna wa tu'wi ilayka man tasha injuwa inji ummu salma radiyallahu anha ma'ana ayar da muka shige ta shafe hukuncin wannan aya din kamar da dama daga cikin maluman tafsiri sun ambaci haka da kuma hadisin na na Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba sai da aka halatta masa ya auri mata in ya so hadisin na Aisha da hadisin ummu salama suka ce ayar da ta zo kafin wannan ta shafe hukuncin wannan aya din kamar yadda ya faru a cikin suratul baqara sannan sai zance na biyu cikin zantuka na maluma suka ce a'a ma'anar ayar ma'anar wannan aya la yahillu lakan nisa suka ce ai bayan an ambata maka suka ce a ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana nufin baya halatta da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ƙara aure bayan an bayyana masa sifofin matan da aka halatta masa ya aure su a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء Allahu عليك وبنات عمك وبنات أمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين سيسكت وجه أتكون آية an ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mata wadda ya ba su sadaki sa'an nan da ‘ya'yan baffaninsa yan uwan mahaifinsa kenan maza ko mata duk an halatta masa ya aure su ƴaƴan kawunsa da innoninsa duk an halatta masa ya auri ƴaƴansu da wadda ta ba da kanta kyauta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan sifofi na mata su aka halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura suka ce to turji man tasha'u ka suka ce to la yahillu laka nisa'u min ba'd yana nufin duk matan da ba waɗannan ba su kuma bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su ba ina fata an fahimta a duba ɗan bambancin da yake tsakanin fassaran waɗannan maluma da kuma fassaran maluman da suka gabata musamman hadisin na Aisha radiyallahu anha da hadisin Ummu Salma suka ce wannan an ruwaito shi daga Ubay bin Ka'ab da Mujahid da Ikrima da Bahak cikin ruwaya nasa da kuma wasu daga cikin maluma sa'an nan in muka duba bambacin da yake tsakaninsu da kyawu maluman farko suka ce bayan waɗannan mata tara da Allah maɗaukakin sarki ya ba da annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓi tsakaninsu ya ya ba su zaɓi su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ko su rabu da shi suka zaɓi zama da annabi bayan wannan shine fahimta na farko fahimta na biyu waɗanda suka ce a'a ana rufin. matan da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna aharna laka zuwa zaka lati ta ta matan da ka ba su sadaki ya halatta ka aure su يا أيها النبي إن أهلناك أزواجك التي وما إن أهلناك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك دباي وبنات عمك آئن بطنك مزا وبنات أمتك آئن ‘yan uwan mahaifinka, waɗana ce kalika ‘ya'yan ‘yan uwar mahaifiyarka, mazansu da matansu, da mace da ta ba da kanta kyauta gare ka. A wannan, Ubayi bin Ka'ab da Mujahid da Ikrima da haka cikin ruwaya suka ce waɗannan su ne kaɗai Allah ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To Ibn Jariri Tabari Imam Mufassirin ya ce wannan ayar zaɓinsa shi yace wannan ayar ammatun fi man dhukira min asnafin nisa yace ta shafi dukkan matan da aka ambata a wannan aya din cewa inna ahalna laka azwajaka allati tatujurahunna har zuwa ƙarshen ayar sa'annan kuma ya shafi matan da aka ba su zabi suka zabe ka su su tara ina fata an fahimci wannan nan ma ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wa hadha alladhi qalahu jayyid Ya ce wannan magana ta ibini jarir tsabari magana ce mai kyau Ya ce wa la'allahu muradu kathirun kaina, hakaina anhu minas salaf ce wa la'alla kuma wannan shine nufin da dama daga cikin da muka haikaito maganar su cikin magabata fa inna kafiran minhum rawa anhu hadha wa hadha yace da yawa daga cikin maluma an ruwaito daga gare su waɗannan maganganu guda biyu zabi tsakanin mata tara ko matan nan da Allah yace inna aharna laka azwajaka allati ataka ujurahunna zuwa karshen aya waɗannan zantuka guda biyu duk an ruwaito da yawa daga cikin maluma saboda haka ibnu jarir ya ce shi dukkan su yana ganin ayar ta kunsa walau a'jabaka husnuhunna ko da a ce ka ga mata a waje sun burge ka wannan ayar ta ce bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su dori akan waɗancan bayanan kenan walau ajabaka husnuhunna wasu maluma sun kafa hujja da wannan aya suka ce wannan yana nuna mana halal ne idan mutum zai auri mace ya yi dubi zuwa gare ta ya kalle ta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce لا lakan nisa'a min من بعد ولا أن تبدل بهن min أزواج ولو أعجبك hunna ina fata an fahimta. ko da a ce kyawunsu ka gansu sun ma kyawu sun birge ka bai halatta ka aure su ba ba wai a nan muna kore annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara aure a kan tara ba ne. kamar jana na Aisha radiyallahu anha tace daga baya an halatta masa ya kara abin da ya so haka ummu salma to amma dai da ayar nan ta bude cewa walau ajabaka husnuhunna wasu maluma suka ce to wannan ayar ai suka ce sai an daga ido an gama ci kafin a ga kyawunta ina fata an fahimta saboda ka idan mutum zai auri mace suka ce yana da kyau ya kalle ta a dalilin wannan aya da kuma hadisin da Jabir radiyallahu anhu da hadisin ya zo daga Jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kabara ahadakum almar'a fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al jabir radiyallahu anhu yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yace idza kababa ahadakum almar'a idan ɗayan ku yana neman mace fa in in ya samu dama ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha yayi dubi zuwa ga abin da zai ja shi zuwa ga aurenta falyaf'al yayi dubi gare shi Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi din da kuma hadisin da Muslim ya fitar daga Abi Huraira radiyallahu anhu anna rajulan Ara da ayyata zau wajen ra'atar min al'ansa imam muslim ya ruwaito hadisi daga abi huraira wani mutum ya boye samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana so yayi aure aure daga cikin al'ansa faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa unzur ilaiha kai dubi zuwa ga matan da zaka aura fa inna fi a'yunil ansari shay'an Lallai cikin idanuwan al-ansar asalin mutanen madina akwai wani abu shine humaydi rahimahullahu ta'ala yace ai ana nufin asiga idanuwan su kanana ne duk waɗannan suna nuna mana halarci ne na idan mutum zai nemi mace da aure ya dube ta da kyau ya duba wani abun da zai birge shi a jikinta ya aure ta domin ya aure ta ina fata an fahimta idan ma tana da wani illa ka gani wannan ganin ba haramun bane har yanzu kuma hadisi ya zo daga mujira dan shu'ba yace qadama mar'atan faqala li khadabtu mar'atan faqala sallallahu alaihi wa sallam hal nadarta ilaiha qultu la qala fanzur a, fa innahu ahara ay ay fa innahu ahara ay yu'addama bainakuma ay yu'addama bainakuma wa ghayra an shu'ba yace khadabtu mar'atan na nemi wata mace فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mini shin ka yi dubi zuwa ga wannan matar ka kalleta. ta fa qultu la aw qultu la nace a'a ban ganta ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanzur ilaiha a'a ka je ka duba ta ka ganta ka ka duba ta ka ganta saboda dumatan nan da za ka yi da nan da za ka yi shi zai wanzar da zama shi zai wanzar da zamantakewa tsakaninku kamar da imamu ahmad da turmi zai fitar sa'an nan har yanzu cikin wannan ayar akwai bayyana karamci da daraja na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa saboda ayar ba ta ce wa haramna alaika ba ko haramna alaika ba kawai aka ce la yahillu laka kamar da wasu daga cikin maluma suka faɗa alhali su mu'minai kuma sai aka musu muqadaba da cewa wa harrama alaikum ko kuma an halatta muku bayan an jero mata waɗanda ya halatta sauran mutane su aura sai aka ce to abin da ya ɗoru kuma akan haka ko ya karu akan haka su kuma an haramta muku amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ce an haramta masa ba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah madaukakin sarki ya kasance mai kiyayewa ne akan dukkan komai saboda haka ku ji tsoronsa ku kiyaye shi kada ku je ku nemi yardansa wajen wani in kuna neman yardan Allah to kun fi Allah subhanahu wa shine ubangijin ku shi daya gare shi kuma za ku koma saboda haka duk abin da kuke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya sani babu wani abu wanda yake boyayye wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci wannan da kyawu saboda haka a dunkule ibn jarir tabari rahimahullah ta'ala zaɗinsa sa shine wannan ayar ah, tana nuni cewa an yaddar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ƙara aure A kan waɗannan mata da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su zaɓi da zaɓin Allah kuma suka zaɓe shi ya ce ayar ba ta kore haka sa'annan kuma ba ta kore fahimtar waɗanda suka ce waɗannan mata da aka siffantawa annabi sallallahu alaihi wa ya aure su ayar ba ta kore haka daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu ya ayyuhal ladina amanu la إِلَّا أطهر لقلوبكم وقلوبهن ce ta kunshi bayanai masu yawa dangane da abin da ya shafi al'amari tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da matansa kuma mujarradin fassara ta kawai zai ja lokaci saboda haka kuma lokaci ya ina ganin mu haƙura anan in allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu fassara mu kawo kuma bayanai da maloma suka yi kan wannan aya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh